Duk da batun kulawa da allobar COVID-19 na bukatar bin matakan rigakafi ga kowa batun kariyar da tallafawa matasa ya zama wajibi domin haka ne kungiyoyin mata ke tambayar taimako wajen gwamnati domin su kai wa mata wa'anda mafi yawansu na 'yan sana'o'i. Maryama Musa, shugabar ƙungiyar mata da yara da ke fuskantar musgunawa a cikin iyalai ta yi kalami kamar haka. In ba ta da jarin da za ta gudanar da ayyukanta yadda ya kamata za ta sake koma fadawa cikin wani yanayi na rashi shi yasa muke mika kira ga magabata don matan nan su ci gaba da gudanar da ayyukansu na hannu Wannan matsalar coronavirus ta haddasa tasiri ga matasa masu kamfuna domin taimaka musu gwamnati tare da haɗin gwiwar bankuna ya girka wani jarin tallafawa masu kamfuna. Amma matasan da ke cikin ƙanƙanan sana'o'i tallafin bai shahe su ba. adio Umaru, shugaban kwamitin ƙasa na matasa, na ganin ya kamata su ma a lissafa da su ga abin da yake faɗa. Muna ganin gwamnati za ta saurin mai da martani ta yadda matasa da ke wakiltar fiye da kashi 80 cikin 100 na kamfanoni da ke akwai a cikin wannan ƙasa za ta iya rake su domin ta da kansu ta fuskar tattalin arziki cikin kasuwanni ɗannan matasa da ke da kura da ke da tarko su ne a yau suke ɗanɗana kuɗa ana iya yin rijistar su domin kawo musu tallafi da suke bukata. A fuskar sauran mutane masu rauni kamar masu ɗauke da halin nakasa sun samu wasu 'yan tallafi daga gwamnati da abokanan hulɗa sai dai shugaban haɗakar ƙungiyar masu ɗauke da halin nakasa na ganin da domin samun fa'ida mai kyau a kai girkin wani tsarin kariyar jama'a ya zama wajibi ga kalamun da Omar Sido ya yi. Daga wannan matsala ya kamata a koyi kafa wani tsarin kare al'umma inda za a iya sanin daidai nawa ne suke mutane masu nakasa, ina ne suke kuma ina matsayin rauninsu kuma waɗanne ne ya kamata a fara ba tallafi. Tsawon lokacin wannan coronavirus gungu-gungu daban-daban na masu rauni na fuskantar kalubale biyu na samun kariya da na samun tallafawa.